seulement Abidjan. Et je pense qu'il y a des distributeurs. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 11 ga watan Satumban shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji ci gaban fashin baki da Farfesa Sharif Gali Ibrahim na Jami'ar Abuja ya mana akan muhimmancin muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa a nan Amurka. akan wannan batu ne kuma muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku shin menene amfanin yin muhawara tsakanin 'yan takarar shugaban kasa a tsarin demokaradiyya kuma menene tasiri a wannan wato muhawara a gangamin yakin neman zaɓe da ma zaɓen kansa kamar kullum lambar mu ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kamar kowane daren ranar laraba yau ma muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba na suleiman muni barma wanda a yau shirin yake ban kwana da safiyanu musa mai bugun sabulu a ghana da umaru garba inkiya umaru manshot mai wankin mota a ƙasar kamaru to amma kafin nan ga hawa da labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran mai karantawa hawa sharif Mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican ba su taɓa yin tozali da juna ba sai a daren jiya talata inda suka fara taho gama a ta muhawara da za ta kai su ga tunkarar juna a babban zaben ƙasa na biyar ga watan Nuwamban bana. a tashin farko dai 'yan takarar biyu sun sha hannu kafin kowa ya je ya tsaya a matsayin shi akan dandamalin muhawarar na cibiyar constitution ta ƙasa da ke philadelphia inda daga nan suka fara kai ma juna farmaki sun yi kumfar baki akan batutuwa da suka shafi tattalin arzikin amurka 'yancin zubar da ciki ga matan amurkawa da batun shige da fice kan iyaka amurka da mexico yakin da isra'ila ke yi da mayakan hamas a gaza da mamayar rasha a ukraine da batun tarzoma ranar shida ga watan janairun shekarar 2021 majalisar dokokin amurka a lokacin da majalisar dokokin amurka ke tabbatar da faduwar trump din a zaben na shekarar 2020 da take magana game da zaben na shekarar 2020 da shugaba joe biden ya yi nasara a kan trump harris ta ce mutane miliyan 81 ne suka fatattaki trump ta ce ya yi matukar wahalar fahimtar hakan hare-hare ta sama da isra'ila ta rika kaiwa cikin dare har zuwa ranar laraban nan ya fada kan wata makaranta ta majalisar ɗinkin duniya da ta kasance mafaka ga iyalan falastinawa da aka ɗaiɗaita da wasu gidaje biyu inda mutane akalla talatin da hudu suka rasa rayukansu da ya hada da mata su goma sha tara da yara cewar hukumomi a yankin mummunan harin da aka kai da rana tsaka a yau laraba ya fada a kan makarantar yara maza ta aljamin ta majalisar ɗinkin duniya da ke tsaki da sansanin 'yan gudun hijira na nusairat a gaza ya kuma yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha hudu da raunata wasu akalla su sha takwas sojojin na isra'ila sun ce sun yi niyyar dira kan mayakan hamas ne da ke shirya kai hare-hare daga cikin makarantar ɗaya daga cikin yaran da aka kashe ɗaya ce ga mamun salmi mamba a hukumar tsaron farar hula ta gaza da ke aikin bayar da agaji ga waɗanda aka raunata da kau da gawawakin waɗanda aka kashe a hare-hare cewar hukumomi a cikin wata sanarwa da aka fitar gwamman ma'aikatan filin sauka da tashin jiragen sama na kasar kenya da ke birnin nairobi suka fara wani yajin aiki a yau laraba domin nuna kin amincewarsu da wata yarjejeniyar da gwamnatin kasar ta shirya kullawa da wasu masu zuba jari daga wajen kasar dakatar da aikin na kungiyar ma'aikatan filin jirgin saman kasar ta kenya ya haifar da tsaiko da ma da tashi da shigowar fasinjoji zuwa kasar lamarin ya ritsa da wani fasinja mai suna warda omar From 3.30 we've been sitting down there waiting. Nobody is coming out to tell us anything. wadda umar kenan take cewa mun kasance a nan tun daga karfe uku na yammaci muna zaman jiran tsammani ba ni wanda ya fito ya shaida mana wani abu ko ya ce mana kala ko dai a ce mu tafi ko mu jira ko mu je mu kama otal ko dai wani abu makamancin haka gani tare da yaro karami da ke cikin jin yunwa ba wani wanda ya zo nan ta ce hakan bai dace ba ko kaɗan a ranar litinin ne dai babbar kotun kenya ta bada umarnin wucin gadi na dakatar da yarjejeniyar da ake shirin kullawa har sai an kammala nazarin shari'a akan batun ana sauraron labaran daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau laraba ne dakarun ukraine suka ce sun harbo jirage marasa matuki guda 20 daga cikin ashirin da da dakarun rasha suka yi amfani da su a cikin dare wajen kai hari akan yankuna da dama na ƙasa ta ukraine an kakabo jiragen ne a yankunan cherkasky dnipro carson kiev poltava da yankin sumi cewar dakarun sararin samar kasar ta ukraine a nan take dai ba a samu rahoton wata barna ko jin ciwo ba daga har-haren ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta harbo jirgi mara matuki mallaka ukraine a yankin belgrade haka kuma jami'a a belgrade din sun ce wani jirgin ƙasa da ya sauka daga kan titinsa bayan da wasu mutane suka yi karambanin kai ɗauki 'yan bindiga a arewa masu kudancin pakistan sun kashe wani ma'aikacin lafiya da ke aikin baya da rigakafin polio da wani dan sanda da ke tsaron shi a ranar laraban nan karo na biyu da ake kaiwa tawagar ma'aikatan lafiya da ke aikin wani gangamin rigakafin cutar ta polio jami'a a yankin sun ruwaito cewa maharan sun kaikaci tawagar ma'aikatan da ke ɗigawa yara rigakafin polio ne a yankin borgeo da ke kan iyaka da afghanistan inda shi ma wani dan sanda ya samu rauni a yayin harin babu dai wata kungiya da ta ɗauki alhakin wannan mummunan hari a nan take a yayin da kebar paktuma na ƙasar ta pakistan da ya sha fama da hare-haren na 'yan bindiga ke fama da matsalar har yanzu. Labaran duniya ke kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu ko bari mu kawo muku ci gaban wato fashin baki da farfesa Sharif Gali Ibrahim na jami'ar Abuja mana akan muhimmancin muhawarar 'yan takarar shugaban kasa da aka gudanar a jiya dare a nan Amurka. A tattauna wanda ya da farfesan abokin aikin mu Haruna Shehu Maraban Jos ya tambayi bakon nashi yana akan yadda yake kallon kokarin da 'yan takarar suka yi yayin muhawarar ga dai yadda ya masa tambayar. yanzu a takaice eh, kamar a nan amurka za a iya cewa eh, wani shi ne ya yi nasara a wannan muhawara eh, ka yi bayani ka ce kowannensu ya faɗi abubuwa masu amfani kuma kowannensu yana da inda ya nuna rauni kamar yanzu a matsayinku na masu bibiyan al'amura da kuka kalli kuka yi nazari akan muhawarorin da aka yi a baya da wannan kamar akwai wani mutum guda ɗaya kenan a cikin wannan waɗannan shugabanni da za ka ce shi ya yi nasara a wannan muhawara ta wannan karo? to ai a cikin su idan zan ba su maki duka zan ba su hamsin hamsin ne saboda menene kowa ba wani abu da ya zo da shi na a zo a gani gashi mu ka kamar nan nahiyar mu da abin da suka yi na kasar amurka kasar amurka ne menene suka faɗa game da afirka game da duniya amma in magana ce ta watsin yau baka yar baka dukkansu sun yi saboda haka abin kurin da zan iya cewa a cikin wannan cece kuce da suka yi shine kowa abu ne magana ne suka yi na kalawa juna ba wai maganganu suka yi wannan ya kala ma wannan magana wannan ya kala ma wannan magana wannan ya kare kanshi wannan ya kare kanshi wannan ya dabka ma wannan in ma daidai ne in ba daidai bane shi ma ya kare kanshi to kaga dukansu a zance a magana sun yi magana amma abin da zai kawo alfanu ga duniya da kuma da kasashe na afirka wannan nahiya tamu dukansu babu wanda ya kawo magana ma in ce ta afirka ya za a bunƙasa afirka ya za a canza wannan mawuyacin hali mawuyacin hali da ainihin kasashen afirka suke su ma suna tunanin ya za a yi su sauya matsanancin hali da mutanen amurka suka shiga ne amma idan za a ce goma sai ce goma ma trump tunda shi ya ce yana hawa zai tsaida yakin ukraine kuma yakin ukraine shine ya fi shafar duniya ga baki daya a wannan lokaci namu da ake gani saboda menene yakin ukraine shi ma yana da ainihin tasiri a yakin gaza abinda da nake faɗa mutane shine yakin gaza ba zai tsaya ba sai yakin ukraine ya tsaya saboda menene duk lokacin da kaga an tsananta yaƙi a ukraine ma'ana rasha ta kai farmaki a ukraine to za ka ga su ma can yahudawa na isra'ila su ma sun tsananta kai farmaki a ainihin gaza ko kuma wasu bangarori na gaza da su haifa da sauransu ko kuma a kan ainihin kasar labanan to wannan shine amma yau idan aka ci yakin ukraine ya tsaya to za ka ga an samu sauki soki da lalama a wannan yaki na palestine so wanda nike ganin ya kawo wata ajanda wacce tana iya ta kawo zaman lafiya a duniya watakila mu ce trump tunda ita kamala harris tana tare da kasashen nato a shi kuma ya ce dole su biya kuɗi saboda haka kasashen nato ba sa son ainihin a trump to in har zai matsa ma kasashen nato to kaga wannan zai kawo sauƙi a yakin ukraine sannan kuma watakila a samu ainihin zaman lafiya da lumana a duniya ba kamar yadda ita ta riƙe ƙasashen nato ba da kuma yadda shugabanta yake shi shugaba biden yadda yake magana da tsauri tsauri tsauri da kuma ainihin magana ta soji da kirkire-kirkire na ƙawance na wasu ƙasashe koma bayan ainihin ƙasar rasha da china suna ƙara ingiza wasu ƙasashe su yi bore a ƙasar rasha da kuma ƙasar ga kasar sin to kaga duwai na abubuwa wani muradi ne da ba zai kawo zaman lafiya a duniya ba mu kuma duk abin da ba zai kawo zaman lafiya a duniya ba ba mu tare da shi farfesa sharif gali ibrahim kenan na jami'ar abuja a tattaunawarsa da haruna shehu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko ga silamun muni barma da shirinmu na gaba Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Yau muke ban kwana da Safiyatu Musa mai buga sabulu a Ghana da Umaru Garba in Inkiya Umaru Mansho mai wankin mota a Kamaru. Sana'an da muke yin ga Allah na taimaka mana. Ka san baka ka je wurin nisa inda ka zama rugudan kana yin da komin da Allah ya baka naka. Ina roƙon yan bara da yanzu Allah su bari su nemi aiki. Gaskiya bara yana karya darajar mutum. Eh, mu ma mutane ne kamar kowa. Shi dai mu dai bamu da wasu gabobi ne kawai ba a ce wai tun da bamu da shi ba shi kenan bara mu tashi mu nema ba a'a ba haka bane. To, madalla kamar yadda aka ji ashirin da ya gabata, malama Safiyatu tuna daga cikin matan da suka samu horo akan dubarun buga sabulu daga wata kungiyar NGO. wannan mata mai tawaya a kafa ta rungumi abin a matsayin madogarar samun na rufin asiri la'akari da mahimmancin wannan sana'a ya sa ta fara tunanin samun babban jarin da zai bata damar inganta yawan sabulun da take sarrafawa yan yaya na na acin mata tana da province sisto ita ma tana saran karba wadda kuma na media tana zuwa karba isa su suke taimaka min na yi a zuwa doki a ja sayar shi ne man sayar wannan yan jalakan kuma suka zo mutane biyu uku ne sai fudu shi musu jalaka jaka sai su doka ta wannan sana'a naki yake taimaka miki wurin kula da ke da iyalinki gaba daya ana aiki dai ana samu gwargwado abin da Allah ke bayar ai ka zaka iske an yi galan guda aji to wannan galan gudan da aka sayar riban shi na adana isu aka bude su a samu a taimaka mai gida a sakara musu sai mai yara littattafai tu da makaranta ta kadan kadan ake yi ba kama aka yi ba samun riban da a aje kama an aje saboda ana aje saboda yaran ne ana bukata wani abu makaranta ne sha doki wani kudin aje a support wurin nan to karshe wani shawara zaki bayar ga sauran yan da suke da irin wangalar rura irin daki. shawar da zan bayar ne waɗanda ke da laluda kama irin nawa wasu ma suna koyon yin takalmin mazan suna yin takama dewa da dema eh, za ina roko jama'a waɗanda ke bakin hanyar da suke baran da da a koyo aiki da ya fi aikin da ake yin ga aikin sana'a da muke yin ga Allah na taimaka mana ka san baka ka je wurin nisa inda ka zama rugudan kana yin da komin da da Allah ya baka naka amma bara da gaskiya ina roko yan bara da Allah su bari su nemi aiki ko da kananan ma suna aje ko biskit da tof suka aje baki hanyar suna sayarwa ma wani ta ya halitta ta yi tayi a bisa kwakwalwarsa baya yi. Haka shi ma Umar Garba na birnin Duwala ya gargaɗi takwarorinsa masu bukata ta musamman da su maida hankali wajen neman aikin yi kamar yadda ya ja hankulan waɗanda tuni suke da sana'a su rike abin da kyau su kuma kasance masu nuna halayya ta gari a mu'amalarsu da jama'a yana mai jaddada gamsuwarsa kan alherin da ke shigo shi ta hanyar sana'ar wankin mota na farko cigaban da na samu aikin da nake yi yana saka tukuna ina ciyar da kaina domin ba kowane mai nakasa ne yake ciyar da kanshi ba wani zaki ga sun je she sun yi bara sun yi abin nan tukuni su samu to ni ba rago ba ne shi sa na tashi na nemi sana'a kuma alhamdulillah sana'a ina samun ci gaba kuma na biyu yana saka ni ina ciyar da mafiyana domin kamar da na gaya muku a baya iyayena ba su da komai ina sukul yayena gashi gashi to na da shekara 26 yanzu Eh, na samu rasuwar mahaifina don da mahaifiyata take kuma alhamdulillah ni ne nake wasu guzuri a gida don ina taimaka mata ta wannan fanni kuma da wasu kannina kuma eh, a ci gaban da na dinga samun kisan akwai wasu kwastomomi idan suka zo wanke motoci suna dan baka kyauta da wasu abu kuma kin gani advantage na samu a wannan shine na ƙasa na yana saka wasu suna tausayi na suna min wasu kyaututtuka hakan nan da musamman wasu to ne zan iya ce muku ci gaban da na iya samu a cikin wannan bahaushe ina cewa idan ka ce maraya rago to ta shawara ne za ka kawo ga waɗanda a maimako su su je su nemi sana'ar sun kama barace-barace. Eh, shawaran da zan ba su shine a gaskiya eh, su tashi su nemi sana'a kuma gaskiya bara yana karya darajar mutum eh, ala misalin idan kin ɗauki mota kin iso kamar a ce point ki ga wani shi ma nakasashe ne alhalin ya je ya nemi sana'a ya ɗauki ɗan guntun tasa yana bin mutane daga sun sauka moto um, ko mota yana bin su yana tambayan su kuɗi a gaskiya ba daɗi eh, mu ma mutane ne kamar kowa shi dai mu dai bamu da wasu gabobi ne kawai amma ba a ce wai tun da ba mu da shi ba shi kenan bara mu tashi mu nema ba a'a ba haka ba ne shawaran da zan ba su kenan su tashi yawon bara yana karya darajar mutum gaskiya ba daɗi domin ni idan na gani hakan nan eh, zai iya paske ni na taba samu wata matsala na taɓa sauka moto shi ga wani nan kamar ni ya kama wani shi ma akan moto yana tambayar shi kuɗi da ya tashi magana shi ya haɗa mu duka mu na sun yi to kin gani menene daɗi a ciki to shine nake ce gaskiya su shawarar da zan basu su tashi su nemi sana'a eh, bara ba nasu bane to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin safetu musa ghana da umaru garba kamaru sai wakilan muryar amurka maimunatu sadu da idris abdalla bako da producer julie lizas gresham ni sulaimu muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya to a gaida Suleiman munyi barma Yanzu kuma lokaci ne da za ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan shi menene amfanin yin muhawara tsakanin 'yan takarar shugaban kasa a cikin tsarin demokaradiyya shin yana yin tasiri a gaggamin yakin neman zaɓe ko ma zaɓen kansa. Lambar mu ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili a kira. To mun samu kiran farko daga Abuja. Wane ne daga Abuja? Usman Dan Fulani anguwar rana daga nan babban birnin tare a Abuja. To Malam Usman duniya na sarinka. To alhamdulillah a gudunmuwa na a nan a yau a ne a nan ne ya kamata a wannan bangare ya kamata a tsaya a kusanta tsakani da Allah wato wato a tabbatar a gane cewa wannan al'amari wannan shugabanci ne Allah ne ya dora masu kuma wannan nauyi ne a gare su ya kamata su tabbata sun sauke wato talakawa sun ji daɗi wato saboda jagorancin da suke yi idan aka duba a yanayin da ake ciki na yanzu ya hmm. kamata tuna wato cewa wato kowa wato kasuwa ne muka zo za to um, mun gode malam usman daga abuja bari kuma mu dauki wani saboda karancin lokaci wane ne daga kaduna kana magana da yakubu dot sabon ko sabon daga nan garin kamo da kudu zangon ka tabbata kala gamman to malam yakubu me ra'ayinka eh, gaskiya abin da ke burge ni gaba ɗaya ni a siyasar america ba abin da ke burge ni kamar wannan mahawarin domin ina ya ba ni karfin gwa ina jin daɗi na ma afirka suna haka da fi burge ni kuma lafiya na kuma fatan alheri allah sa su zaɓe lafiya su zama lafiya da magana ya kuma daga nan garin kuma to mun gode kwarai da gaske malam yakubu to mun samu kira daga jihar nija wani ne a nija Baba Yakubu Makeri Ibrahim da wanki wula garin mai gode a cikin bajar Niger. To Malam Ibrahim bismillah. To masha Allah hakikanin gaskiya wannan muhawara da suka tafka to mu dai sai dai mu musu fata alkhairi kuma Allah ya zaba mana mafi alkhairi domin abin da an yi shugaban na Afirka ba su saba ba kuma ba za su iya ba kenan. Saboda su suna irin haka da mun saboda ainihin asar kifin da suka fuskanta mu kuma sabanin haka. To mun goje kwarai da gaske Malam Ibrahim bari mu kada zuwa Kwantagura. Wani ne a Kwantagura? kama injiniya mai jihar Niger. To injiniya duniya na sararin To alhamdulillah ai wata mawara tana da unwani dan mu ya dace mu Afirka na a ce Najeriya ana yin saboda ai cikin yin hmm. akwai wanda zai faɗi abin zai wa ƙasa unwani. Haka. Saboda ai eh, shi Trump yake in ya ce zai dakatar da yakin abin nan kaga ai wannan bayanin da yana da kyau gaskiya ne to mun to injiniya bari mu dauki wani kuma daga nasarawa saboda kowa ya taba wani abu kadan waye a nasara bashir tela ne daga nan lafiyan bare bari to malam bashir bismillah a gaskiya wallahi kasan amurka yana burge ni hmm. saboda siyasa ce ake yin wanda kafin a shiga zaɓe ana yin muhawara kuma muhawara ne yana sa kowa ya eh, fitar da manufofin shi wanda zai kama a wannan kasan ci gaba hmm. kuma daga ƙarshe ka ga an zo an yi nasara to da sun samu na kasashen mu na afirka a dinga shirya wannan muhawarar ko ba komai dai a samu a yi ingantaccen zaɓe ko kuma a wane ya faɗi rundumi kaddara kamar da ake a amurka zai kasashen duniya. to mu ma mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar kwara wane ne a kwara. Eh, kuna a assalamu alaikum warahmatullahi ne magana Bello Garba Dina Sokoto a Najeriya da nan kwara. Gaskiya wannan muhawara da ake yi gaskiya ta ta ta mu kuma ta ba mu shawa. Hmm. Musamman ma irin muhawara da aka yi jiya wadda sai da suka yi musabaha kaga abu ne wanda da kyau. Muna fatar mu ma nan kasashen mu na Afirka Allah ya sa mu samu ci gaba wanda za a yi irin wannan muhawara. mai magana Bello Garba na sokoton najeriya daga nan kwara na gode boe ta gaida malam bello garba daga jihar kwara ina jin mun samu kira kuma malam dala ko za ka dan keɓe inda kake akwai hayaniya wane ne kan layi ne malam abubakar to malam abubakar daga ina daga ilori to har yau dai a kwarar ɗin kenan duniya na sararin ka muna lafiya eh. muna lafiya lafiya limi dama eh, ina neman in kama ku sai ban kama ku sai Allah sarki to me ra'ayinka akan maudu'i mu na yau maudu'i da abin da sa mu garke ina son wannan ba Allah eh, ya fi karfin ta ya fi karfin wannan matar hmm. saboda shi shi gaskiya saboda ya da ta da ta ma'ana cewa zai ya yi kiri to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi da ka ba mu ina jin mun kuma ɗauki wani daga kaduna saboda mu ba kowa lokaci kaɗan kaɗan wane ne a kaduna eh, kaduna kuna magana da shago da shago daga karamar kuma lere kaduna to bismillah eh muna sa ranka malam muna muna ran ka da ka kashe rediyo ka ka saurare mu a waya yau wato. yawwa to bismillah a gaskiya abinda a ni kawai zan fada alheri ne to mun goge. to mun gode kwarai da gaske jama'a kuna za to bar mu kada zuwa jihar yobe wane ne a yobe salamu alaikum wa alaikum salam wane ne a yobe kana magana da surudu yakin yako ne daga garin fotiskan jihar yobe to bismillah to wuri wannan muhawara mun kalle shi kai tsaye amma a gaskiya ni muhawaran bai buge ni ba saboda a duk su ba wanda ya taɓo batun afirka a ciki ko ɗaya hmm. yawwa dama dama ma shi trump ya yi bayani a kan cewa in har ya zama shugaban ƙasa zai iya dakatar da yakin ukraine kaga wannan ya nuna ya dan da ita wannan mamatamu hmm. yawa assalamu alaikum wa alaikum salam bari mu je jamhuriyar niger wane ne a niger suna magana da zakari ne a jamhuriyar niger to malam zakari yawo bismillah eh lallai muhawara da aka yi na tsakanin shugabannin nan guda biyu hmm. to muna fata su tattauna abin alheri kuma sama ma abin da zai ciyar da jam'iyyar eh, nahiyar mu ta afirka ci gaba a cikin ganin cewa su ne karfin duniya da makamai a hannun su duka ne mu fatan ma su. to mun gode bari mu ɗauki kira ta karshe daga jihar neja wane ne a neja. Eh, Alhaji Yahya Muhammad mai mai kujeru karamar hukumar rafi a jihar Niger. To Alhaji Yahya duniya na sarinka. To a gaskiya wannan tsari da gwamnatin Amerika suke gabatarwa ko kuma gidan talabijin akan muhawara na 'yan takara wannan abun abun sha'awa ne shine muke fata mu ma mu na Afirka su ma su koyi da irin wannan kuma da hakuri da sakamakon zaɓe ko da an ƙara kada donald trump to ya hakuri kada ya irin zanga-zangan da ya yi saboda ya taɓa kada mace hillary clinton muna fata ita ma wannan kalama harris ta kada shi domin ta rama mai yan uwarta saboda haka demokuraɗiyya amerika ya yi kyau abun ban sha'awa muna roƙon a afirka su koyi irin da wannan ƙasashen afirka gaba ɗaya mun gode gidan radio a america mai magana alhaji ya muhammad mai kusa mai kujeru karamar hukumar rafi to mun gode kwarai da gaske alhaji yaya muhammad mai kujeru da kawai wannan kira muka zo karshe to da haka ne muka kawo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice To baba takaice mataimakiyar shugaban kasar Amurkan Kamala Harris ce ta jam'iyyar Democrat da tsohon shugaban kasa Donald Trump na jam'iyyar Republican da ba su taɓa yin tuzali da juna ba sai a daren jiya talata inda suka fara ta mu gama a fafata muhawara da za ta kai su ga tunkara juna a babban zaben kasa na biyar ga watan Nuwamba na wannan shekara da muke ciki idan Allah ya kai mu. hare-hare ta sama da isra'ila ta rika kaiwa cikin dare har zuwa ranar laraban nan ya fada kan wata makarantar majalisar ɗinkin duniya da ta kasance mafaka ga iyalan falastina da aka ɗaiɗaita da wasu gidaje biyu inda mutane akalla talatin da hudu suka rasa rayukansu da ya hada da mata su goma sha tara da yara cewar hukumomi a yankin mummunan harin da aka kai da ranar kirkiri a yau laraba ya fada kan makarantar yara maza ta aljonin ta majalisar ɗinkin duniya da ke tsakiyar sansanin 'yan gudun hijira da nusairat a gaza ya kuma yi sanadiyar mutuwar mutane 14 hudu da raunata wasu akalla 18. Gwamman ma'aikatan filin sauka da tashin jiragen sama na kasar Kenya da ke birnin Nairobi suka fara wani yajin aiki a yau Laraba domin nuna kin amincewarsu da wata yarjejeniya da gwamnatin kasar ta shirya kullawa da wasu masu zuba jari daga kasashen waje. Dakatar da aikin na kungiyar ma'aikatan filin jirgin sama na kasar ta Kenya ya haifar da tsaiko da masu soke tashi da shigowar fasinjoji cikin kasar. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren sai kuma gobe idan Allah kai mu da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hawa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lizard Gresham wacce ta shirya ta kuma bada umarni. Da ma mu na wannan daren Mr. Dan. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi Allah ba mu alkhairi nan nasa amin summa amin. Wassalam.